بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين واتن على الحقيقة gaskiya abin da ke faruwa a game da masarauta ta kasar mu nan a bashe eh, a hakikanin gaskiya abin ne akwai rashin kulawa da ko oho da ya kasance a wannan zamani namu ka gani hukumance shugaban kasa yanzu shi yake zartar da komai zancen masarautar gargajiya ta ce ta fito ta yi wani abu babu to amma gaskiya su ɗin suna ɗan nuna irin kama karya kuma abin da ya kawo duka ma har eh, duk wannan akwai fitintunu wanda dole ne dole ne hukuma sai ta ɗauki wannan matakin a nan a yankin rigingimu na faɗa na ƙabilanci musamman makiyaya da manoma gaskiya a kwanakin nan abin da aka yi kowa ya ji ya gani zai yi asha da abin ina ga kai a karamin takadiri dai an rasa rai sama da mutum ɗaruruwa me ya kawo wannan rashin jituwa wa'annan su ce su mu yankin mu ne wa'annan kaga an zo an samu gari gaba ɗaya an kona ƙauye kuma tsakanin talaka da talaka a ga dole ne hukuma ta ɗauki mataki shi wannan kowanne ba abin da zai ce yana bayan eh, eh, ƙabilar shi to ƙabilanci shi yake taka muguwar rawa akan irin wannan abubuwan lalle ba daɗin shi suke ji ba su wannan mutanen gurin ba amma abin da yake taka rawa a gurin kabilanci mu kabilanci yana taka rawa a nan sosai sosai gaskiya kabilanci yana da muhimmanci a zukatan mutane amma ba don daɗi ba don haka yanzu ka gani a hukuma ta fito a hukumance ta ce ta sauke shi wannan masarauta ta bashi an sauke kuma an ɗora wani to wanda aka ɗora ɗin ba an ƙi shi ba ne yawancin haratan ƙasa duka suna goyon bayan shi to amma fa shi ba jinin sarautar gurin ba ne a yanda ake faɗa to duk da haka wannan ma ba ta kai ba su yanzu wanda suka zo suka katirjiya watan kanshin eh, ana cewa yan kofar gidan wannan tsohon sarkin ne shi ya tura wakilin shi wancan yanzu hamis din nan aka haɗu aka yi mubaya'a a nan cikin birnin jamena an an ɗora shi a hukumance ya ɗoru ba yanda za a yi dole ne amma su wancan sai suka ja turjiya na ƙauyuka ƙauyuka ma suka shigo suka shiga fadar suka ce kawai su sai dai a kashe su tukunna maza da mata da yara sai dai a mutu a kashe su tukunna a shiga amma ba su da makami ba su da komai amma suna ta kabbara suna ta me haka dai sojoji kuma suna kallon su suna kuyi hakuri mu ba mun zo mu kashe ku ne wannan abu ka'ida ce ta ƙasa neman zaman lafiya hukuma take shine yasa aka zo aka ɗora wannan amma har yanzu dai ana tsaye carko carko kuma ban da yau ranar juma'a nan zuwa gobe ina ji wannan kuma za a ɗaga shi cewa a kai shi a sa shi gidan fada to wannan gaskiya ba mu san dai inda abun zai tsaya ba muna dai fatan Allah ya sanyaya abun dai ya zo a gama shi dai cikin lafiya mafi alkhairi Allah zaɓa mana amma abun ba daɗi kan saboda Allah bai daɗi ba to ba mu san kuma abun da Allah zai ba abun da yake tafi kenan a yanzu salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu